واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين Allah ya bayyana cewa ya umarci mala'iku su wa Adam sujada ta girmamawa da ban girma sai suka yi sujadar cikin gaugawa wajen bin Allah sai Iblis wanda aljani ne yaki yana mai ja da umarnin Allah na yi wa Adam sujada saboda girman kai don haka sai ya zama cikin waɗanda suka kafircewa Allah maɗaukakin sarki